A taron majalisar ministoci na baya-bayan nan ne ministan man fetur Dr. Sahabi Umaru ya sanar da shirin bayar da kwangila wa wata cibiyar da za ta binciki matatar Soraz, wacce aka jima ma'aikata da masu kula da harkokin man fetur na korafi game da yadda ake tafiyar da lamuranta, walau daga ɓangaren jami'ai 'yan nishar ko daga ɓangaren 'yan canar da ke da ruwa da tsaki. matakin da ƙwararru a kan sha'anin ma'adanai irin su Muhammadu Ciroma Aisami suka yi na'am da shi. duk kamfani da ka sani ko ma wani iri ne a lokaci zuwa lokaci ana mishi irin wannan bincike na kwakwaf ko kuma magabatan na kamfani suna sa a musu irin wannan bincike saboda su san menene gaskiyar labarai wanda kamfanin yake badawa. Tun a ranakun farkon da Nijar ta fara haƙar manta wasu 'yan ƙasar ke ƙorafi a game da tsadar lita a gidajen mai lamarin da ke shafar farashin kayayyakin abinci sufuri da dai sauransu. a tsawon shekarun da harkokin mai ke karkashin ikon 'yan siyasa gwamnatin kasar ta yi burus da bukatar rage farashi kafin gwamnatin mulkin soja ta cnsp ta samar da rangwame kan kowace lita a bara gamace muhammadu shine kakakin kungiyar direbobi ta itan tun 2011 zuke yanzu babu wanda zai ce maka gangan mai nawa an ka tono ga nawa an ka saida su nawa an ka samu nawa an ka sa cikin kasa mai aka yi da kuɗin kasancewar sha'anin man fetur kamar sauran albarkatun ƙarƙashin ƙasa fanni ne da ke zama tamkar wani dau, ya sa ƙwararru gargaɗin hukumomi akan buƙatar ɗaukan wasu matakan rigakafi. Ya kamata a nemi mutane wanda suke ƙwararri ne wanda ba za su karbi wani cin hanci ko rashawa a game da wannan aiki da suke. A ƙarshen watan Disamban 2024 an ɗan fuskanci ƙarancin mai a wasu jihohin Nijar musamman a yankin Yamai. Matsalar da ta haifar da kace na ce a tsakanin matatar Soraz da kamfanin dillancin mai Sonidep. Abinda ya kai sai da aka fara shigo da mai daga Najeriya. Ko wanne daga cikin su na zargin ɗan uwansa da hannu a yanayin da aka shiga lamarin da gamace muhammadu ke fassara shi a matsayin wata manuniyar da ke fayyace buƙatar gudanar da binciken kwakwaf a dukkan sassan da suka shafi harkar man fetur eh, tun da an ka tono mai kuma ku abokin muhammadu isu shi ne zan minista da petrol da ya sabka muhammadu isu ya sa ɗan shi abu ne aka yi shi kaɗaka sa saka ɗaka. To sai dai mashawarci a zamanin PNDS tarayya Asmanu Muhammadu na cewa ba su da fargaba game da maganar bincike. Ba mu da shakka hal abba ya zamna cikin wannan ministry ya kare bai taɓa zamnawa ba da shinuwa shi da su su zo su zamna a yi wani abu. Amma muna da labarin zaman da an kai da shinuwa da kuma irin hada-hadar da an kai a cikin wannan lokaci. Saboda haka muna goyon bayan shugaban ƙasa cani a binciken ministir uku din nan a fara da fumakwai da abba isu don kuma mansani da kuma wanda ya ramfara Mamman Sani, sai a gami an kai. A shekarar 2012 ne kasar Nijar da kamfanin CNPC na China suka fara haƙar ɗanyen mai a rijiyoyin Agadem da ke jihar Difa, wanda ake tacewa a matatar Soras da ke Zander. Ƙungiyoyin fararen kula sun shafa shekaru suna kiraye-kirayen ganin an gudanar da bincike a fannin. amma haƙa ta cimma ruwa ba haka kuma yunkurin 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa kan irin wannan bukata bai yi nasara ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.